كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 24 ga watan ramadan hijira 1444 wanda ya zo 15 ga watan 4223 kafin mu shiga karatunmu akwai sako daga majalisar da'awa da kuma kula da sababbin musulunta da gidan marayu na da'awa and relief organization cewa akwai buƙatar jama'a su bayar da tallafi domin kula da waɗannan marayu guda 60 da suke rayuwa a cikin gidan marayu da kuma marayu guda 750 da suke cikin gari waɗanda ake ba su tallafi amma ba a ɗaukar nauyin su gaba ɗaya da kuma waɗanda suka karɓa addinin musulunci mutum saba'in maza hamsin da biyar mata maza goma maza mata kenan mata hamsin da biyar maza goma sha biyar total saba'in zuwa yanzu abinda ake bukata na tallafi ta bangaren abin da ya shafi sababbin wato gidan marayu abinda ake kashe musu a shekara wanda ya shafi kamar masara shinkafa makaroni taliya wake man gyada man jagero kayan shayi suga kayan miya itace na kula da waɗannan wato marayu guda 60 a tsawon shekara ana buƙatar miliyan 17 da dubu sauran kayayyakin amfanin gida kuma wanda ya haɗa kiwon lafiya tufafi sabulun wanka sabulun wanki kayan tsaftace ban ɗaki man goge baki da buroshi su kulbas. wato kudin mai da gyaran mota kenan da kula kuma da gidan gaba daya shi kuma ana kashe miliyan biyar da dubu dari biyar da ashirin da tara da dari tara ake bukata total ya zo miliyan ashirin da biyu da dubu dari takwas da sittin da shida da dari tara wa zai iya daukar nauyin ya biya wannan na shekara gaba daya miliyan ashirin ne kadai da biyu kadai miliyan ashirin da biyu ne kacal ya to fom ɗin takara ma nawa ne ka gani fom ɗin takara ma da na miliyan ɗari da ma ɗaukan nauyin marayu guda sittin da abincinsu da suturarsu da maganinsu da komai miliyan ashirin da biyu da dubu ɗari takwas da sittin da shida da ɗari tara wanda allah ya bashi iko zai iya ɗauka gaba ɗaya ga akawun ɗinmu nan na wato gidan marayu da kuma akawun na shi kwamitin da'awa da kuma mutane guda uku da su kadai muka yadda a tuntuɓa kan wannan lamari ka a tuntuɓi kowa ka kuma a ba kowa kuɗi kuma ka a sa wa kowa kuɗi a akawun ɗinsa iya wannan akawun guda uku kadai da kuma waɗannan mutane guda uku kadai muka yadda a tuntuɓa kan harkar marayu na farko akwai dr muhammad lawan akwai alhaji mai gari muhammad akwai dr babai kolo waɗannan mutum uku su kaɗai ne ake iya tuntuɓa ko ka tuntuɓi wani sai dai ya haɗa ka da su amma kakai dilin na ko sisi da wani in ba waɗannan mutum hukun ba dr muhammad lawan alhaji abubakar mai gari muhammad da dr babai kulo ga kuma lambar wayansu zan karanta kuma 'yan social media za su rubuta mana domin a ga yana wucewa dr muhammad lawan lambar sa ita ce 0x0 ku ɗauka ku 'yan abin nan 08027 91 31 76 27 da 73 ita ce lambar da muhammad lawal 76 harshe 76 sai kuma lambar mai gari alhaji mai gari muhammad 080 34

0809-7344 zan maimaita 0804-29-7344 bankunan kuma da za a amfani da su bankuna ne guda uku an ka ah, akwai jaiz bank akwai first bank akwai taj bank kuma za a ga da'awa and relief organization shine zai fito a jikin kasa na jaiz bank na jaiz bank shine 0000 guda hudu sai kuma 40 53 zan maimaita 00 guda hudu 40 53 jaiz bank sai first bank 0000 2024 2024 17 9441 2024 17 shi da fasibar sai tajiban 00 guda uku 380 380 85 87 zan maimaita 000 guda uku wannan su ne bankuna guda uku alƙarshen da'awa and relief organization da ko mutum uku kacal da suke da masuliya kan wannan amana da muka danka musu na kula da wannan gida na marayu wanda akwai mutane waɗanda ake kula da su ɗaukar nauyin su ɗari bisa ɗari su sittin a cikin wannan gida suke rayuwa tun tsawon waɗannan shekaru sama da goma ko sun fi shekara goma yi an yaya wasu sun tafi jami'a ma kwanan nan ma akwai mu godiya ga alhaji musa majiya mai kadija university wanda ya ba mu wato a ke kiransa gurbi na ɗalibai mata guda biyu domin su karatu a university sa kyauta haka wannan jami'a ta kadija university da ke jigawa muna addu'an Allah ya ɗaukaka ta yadda ya saka marayunmu guda biyu a cikin wannan jami'a ta su yi karatu kyauta Allah ta'ala ya bunƙasa wannan jami'a ya kuma ɗaukaka ta ya sa mata albarka ya ci gaba da tallafawa mutane ba mu kaɗai ba ya ba ƙungiyoyi da dama amma muna godiya a madadinmu da kuma madadinsu baki ɗaya sana akwai marayu na cikin gari kuma ana ba su tallafi gwargwadon abin da aka samu wannan abubuwan an samu ne a yi su na cikin gari sai an samu ake yi ba samu ba sai a ba kuri amma su wannan na cikin gidan dole ne mu saboda baya da za ba sallama su zami ba suna hannunmu ne kamar yadda iyalanmu suke hannunmu akwai tallafin abinci akwai tallafin ilimi akwai tallafin kiwon lafiya akwai tallafin kayan sallah inda son so ne marayun nan ɗari bakwai da da hamsin inda son samu ne kowa a bashi tallafin dubu ashirin a shekara tallafin abinci a bashi dubu ashirin ya jesa yadda zai yi nawa kenan duk wata bai ka dubu biyu ba duk wata kenan sannan tallafin ilimi akalla a bashi dubu ɗaya da ɗari biyar a shekara ko tallafin kiwon lafiya dubu biyar aka tana dama kowane maraya ɗaya a shekara tallafin kayan sallah kuma a bashi a masa na dubu biyar shi ma a so ɗaya a shekara in aka tattara waɗannan marayu guda ɗari bakwai da hamsin ta ɓangaren tallafin abinci suna buƙatar miliyan goma sha biyar ta ɓangaren tallafin ilimi suna buƙatar miliyan goma sha ɗaya da ɗari biyu da hamsin ta ɓangaren tallafin kiwon lafiya suna buƙatar miliyan uku da ɗari bakwai da hamsin ta bangaren tallafin kayan sallah suna bukatar miliyan uku da ɗari bakwai da hamsin in an tattara gaba ɗaya waɗannan marayu guda ɗari bakwai da hamsin duk muna da sunayensu da fom ɗinsu da rijistarsu da gidajensu da komai suna bukatar tallafi a shekara miliyan talatin da uku da ɗari bakwai da hamsin kacal Suna sa kacal ne saboda wasu a wurinsu kacal ɗin ne a wajen bikin aure ma kawai sai a kashe waɗannan ko a liƙe su ma a liƙa su in a dala ne ma nawa ne saboda haka su kuma wannan bangaren marayu kenan na cikin gida da na cikin gari marayu fa suna da yawa waɗanda muka iya muka waɗanda za mu iya muka ɗiba a cikin wannan sai bangaren waɗanda suka karɓa addinin musulunci kun san wani zai karɓa addinin musulunci daga nan a koya masa ya tashi ya tafi wani kuma ya karɓa addinin musulunci ko rasta yan uwansa suke da danginsa su kwace gidansa su kwace sana'arsa su kwace komai su tsiya ta su tsire ta su koro mana shi to musamman mace ba ma barin ta tafi ko ina fa in alimtu muhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillu lahum wa la hum yahilluna lahunna Allah ta'ala ce idan mace ta zo ta musulunta kuka tabbatar mu'mina ce to kada kuma yadda da ita zuwa ga kafirai ba sa halatta a gare su ba ba sa halatta a gare su wa atuhum ma anfaqu in ma sun ce sun kashe musu kudi Allah ya ce ku musulmi ku tara ku biya idan wani ta zo ta musulunta aka ce sai an biya akwai kudin da ake binta to sai mu biya domin mu ci gaba da kula da ita kuma kun shina a nan masallacin an sha daura ma irin waɗannan aure a ba su ilimi wasu ma sun kai matsayin masters a hannunmu wasu na digiri wata ma tana masters ko wata tana masters wasu na digiri matakin digiri wasu NCE wasu diploma duk kuma irin waɗanda suka zo suka musulunta nan ne nauyin su ya dawo kanmu al'ummar musulmi gaba ɗaya to abinda waɗannan sababbin musulmi guda saba'in mata sun fi yawa su ne hamsin da biyar maza goma sha biyar suna bukatar abinci a shekara kowa muna kaddara mu kashe masa dubu ashirin da biyar sau saba'in ya zama miliyan ɗaya da ɗari bakwai da hamsin ta ɓangaren kuma ilimi muna iya kashe musu dubu sha biyar biyar kowane mutum ɗaya dubu sha biyar sau saba'in shekara miliyan ɗaya da dubu hamsin sai ɓangaren kiwon lafiya wanda muke ganin mu kashe musu dubu goma sha biyu kowane mutum ɗaya sau saba'in ya kama dubu ɗari takwas da arba'in sai ɓangaren sutura wanda muke ga a shekara a kashe musu dubu sha biyar biyar sau saba'in ya kama miliyan ɗaya da dubu hamsin sai sauran bukatu yau da kullum omo sabulu man shafawa da sauransu da sauransu tunda mata ne da abubuwan da suke bukata na tsafta da kwalliya da sauransu to akwai ana ana bukata a kashe ɗari takwas dubu takwas da ɗari hudu sau saba'in ya kama dubu ɗari biyar da tamanin da takwas tafiye-tafiye domin zirga-zirga wani sai ka iya musulunta yana wata jiha sai an yi ta zirga-zirga a je a zauna da iyayensa a zo a zauna da ita wani ma sai an ɗauki lauya ya shiga an ta tattauna wani ma sai an je kotu wani ma sai an yi shari'a to kashin wannan zirga-zirga a shekara ana za a iya kashe dubu ɗari biyu da ashirin wanda ya haɗa da kuɗin mai da makarantar su eh, dubu ɗari hudu da ashirin sai ɓangaren aurarwa wanda muke tunanin matan a ko waɗanda za a aurar da guda sha biyar ko akwai guda sha biyar da sun samu miji A zuma wata ta turo a taron da muka yi na yan hizba cewa ita za ta musulunta amma da sharaɗi sai ɗan hizba zai aure ta wani zagaya na kalli yan hizba na ce yaya yan hizba ko ni in zaɓo na ce to yadda kika sa sharaɗi ba za ki musulunta ba sai ɗan hizba zai aure ki mu ma muna da sharaɗin da za mu sa miki domin mu tabbatar da gaske kike yi kuma za mu zaɓo miki ɗan hizban da muka tabbatar shi ma da gaske yake yi domin zai zama wakilinmu ne a tare da ke ke kuma wakiliyanmu ce a tare da shi ka samu matsala su da aka nace ɗan hizba su rubuto me rubuto application ko to da aka ita kuma ta musulunta sai an koya mata addini mun tabbatar ta nutsu ta karantu ta kafa a musulunci imani ya zauna fa in alimtumuhunna mu'minatin to in yaso sai mu dan hisbar da ya dace sai a bata insha Allah an na kawo musu kissar nana ummu salama nana ummu salama lokacin da abu dalha a ummu sulaimi kai ummu sulaimi mafiyan anas lokacin da abu dalha ya zo ya ce yana son zai aure ta bayan rasuwar mijinta malik anas bin malik to malik din mahaifinsa sai rike masa to ka gani musulma ce kai kuma gashi ba musulmi bane amma in ka yadda ka musulunta to na yadda musuluncin ka ya zama shine sadakin auren ka je ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bayyana musuluncin ka da aka yi tafi a cikin akamun jana'i ya kawo ya taho ka tana annuri tana sheki sabai suka ce wannan mutumin da ganin alama zuwa yayin musulunta don kowa ya san shi a gari mutumin arziki ne amma lokacin bai karɓi musulunci ba da yazo sai ya gaya wa annabi alaihi salatu wassalam daga wajen ummu sulaimin yake kuma sun tattauna ta yadda za ta aure shi amma in ya musulunta kuma ta ce musuluntarsa ne sadakin auren ma Allahu akbar kun ji wani aure ne albarka kai kalmar shahada a baka aure malam kalmar shahada ba karamin tsada gare ta ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita zaka faɗa kawai shikenan ba kayan laje ba kayan mun gani muna so ba komai sai kenan ka samu amarya annabi alaihi salatu wassalam ya tambaye ta haka kuka yi da shi ce haka muka yi sai annabi alayhi salatu wassalam ya ce to bismillah sai ka kalmar shahada ya musulunta aka daura musu aure tafi da amaryarsa gida sabai suka ce wannan auren yana cikin auren da nake kirgawa mai albarka aure mai albarka kan auren da aka yi shi da kalmar shahada domin a son mu aurar da ɓaya goma sha biyar za a aurar da waɗannan guda goma sha biyar kowace a matsakaicin farashi muna so a kashe mata dubu ɗari uku ya yi yawa ya yi kaɗan dubu ɗari uku auren dubu ɗari to ayi na talaka ne in za ku cika sai ku cika amma mun yi proposal mu mu kashe wa kowace a matsayin dai tallafi mu kashe mata dubu ɗari uku inda zai yi wani ya ce a kara makalla na daga farashin ko ce a kashe mata miliyan ɗaya ne sai mu ce alhamdulillah kawo miliyan sha biyar a sa rana aure a zo da su a auren da su a nan masallaci to amma yanzu a matsayin mu da ba mu da shi roƙo muke yi al'umma musulmi su taru su yi mun sa a matsayin ɗari uku amma in akwai wanda zai iya biyan fiye da haka ya ƙara to mu za mu yi marhaban da haka domin ɗari uku gaskiya ba isa za yi ba amma wai da gado har da gado a ciki da katifa waye wannan lissafin saboda gado ma kwaya ɗaya na su akwai na na kusan 200 ma shi ne matsakai to katifarsa ma ta kai dubu sittin, ba kayan kicin ba kujeru kara makalla wannan lissafi a kara duba shi ko tsohon lissafi kuka ɗauko in an samu kudin sai a kara yanzu dai proposal din da aka yi kowace za a kashe mata dubu ɗari uku sau sha biyar shi ba da miliyan hudu da dubu ɗari biyar total ka ware mana matsalar duka waɗannan sababbin musulunta ta ɓangaren iliminsu da abincinsu da kiwon lafiya da sutura sauran bukatu da tafiye-tafiye har auren miliyan goma kacal da dubu ɗari da casa'in da takwas wajen wani kacal ne wannan kawai cek zai ba ya ce a tura masa akawun ya tura kuma a zuwa daura auren anan kowa ya gani ga saboda haka muna godiya da al'ummar musulmi da suke ta bada tallafi kullum ana saka wani abu mai dubu ɗaya, mai dubu biyar mai dubu goma mai dubu dari mai miliyan daya mai miliyan biyu mutane suna bada tallafi daidai gwargwado ana musu godiya a ci gaba da tallafawa waɗanda wannan karatu zai je musu ko ina a shirye muke ko ina kake mu zo mu same ka ta hanyar waɗannan wakilan namu guda uku da na karanto muku sunayensu da kuma account number da muka da muka rubuta kana iya kiransu a koda yaushe lambobin lambobinsu abu suke za su kira Allah ta'ala ba mu ikon tallafawa Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya ƙasƙanta kafirci da kafirai Allah ya kawo mana zaman lafiya da alkhairi Allah ya sa mu yi kyakkyawan rayuwa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu gama da duniya lafiya muna nan dai a cikin wato aya ta 231 zuwa 232 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوا فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ya bayyana mana hukuncin kome bayan an yi saki ɗaya ko saki na biyu a inda mutum aka ba shi dama su daidaita su shirya idan an fahimci komawar ta fi alheri to sai a shirya a koma idan kuma an ga komawar ko ci gaba da auren ko komen ba alheri sai a kyale ta ta karasa iddata ta yi gaba Allah ya haɗa ta da abin da ya fi alheri shi ma haka wai za tsallakatumun nisa'a idan kuka saki mata alkhitabu huna da ammatin nas wannan umarni ya shafi kowa da kowa musulmi ko a ina kake a duniya Allah yana baka wannan umarnin ko yana baka wannan ka'ida ko wannan doka wa iza tsallakatumun nisa'a idan kuka saki mata fabalagana ajalahunna suka kai ƙarshen wato iddarsu ma'ana suka kusa da ƙarshen idda an fassara balagana anan da ma'anan kusa da gamawa domin an riga an gama ai ba magana kome kuma wasu kuma suka fassara in sun gama jinin al'ada na uku kafin su tsarki don a zahiri sun gama al'ada uku amma damar ta kafin ta wanka ne ga waɗanda suka ɗauka yin haiza uku shine a tsarki uku ne wato sai an yi haida uku sannan an yi tsarki sannan aka fita daga wato idda to Allah ta'ala ce fa amsiku hunna bi ma'rufin ku rike su ma'ana ku mai da su bi ma'rufin da wato kula da sanannen abu a shari'a wato za ku zauna da su lafiya ba cuta ba cutarwa aw hunna bi ma'rufin ko kuma ku sake su ku basu wato su karasa idda su shi ma bi ma'rufin tare da kula da wato abin da yake sananne a shari'a ba cuta ba cutarwa waɗannan damammaki ne guda biyu Allah ta'ala ya bawa wanda rayuwa aure ta kai ga an kasa daidaitawa ha aka yi saki kuma amfanin saki da hikimarsa domin kowa ya samu kwanciyar hankali ne kowa ya fita daga takura to idan sai aka ga cewa kuma ai bayan an yi sakin wannan dama da Allah ya bayar na sai ta yi jini daya na al'ada sai ta yi al'ada na biyu sai kuma ta ga al'ada na uku in ta ga al'ada na uku shikenan ta gama idda ko sai ta gama al'ada na uku ta yi tsarki ta yi wanka sannan ta gama idda to a wannan fassarar da wannan zamanin Allah ya ba mutum dama su shirya da matarsa shi sa ba a so ta fita daga gidan ake son ta zauna domin shi saki da kuke ganin sa nan malamai sun ce akwai at mu'allak. mu'allaq me at-talaqul mu'allaq ta yayi sai ya ce wa matarsa in kin fita in kin fita a bakacin aurenki wato ya jingina aiki zuwa gare ka ko ya jingina aiki zuwa gare shi ko ya jingina aiki zuwa ga wani shi ake kira at al-mu'allaq in nayi kaza kin saku ko in kin yi kaza kin saku ko in wane ya kaza kin saku ma'ana ya allakanta sakin akan faruwar wani aiki daga gare shi ko daga gare ta ko daga wani wani shi ake kira at al ala Shardin? sai kuma at-talaqul munajjas ba wani sharadi kawai mutum ya ce wa matarsa ke na gaji haka na sake ki wani shi kira at al-munajjas babu wani sharadi ba wata doka ba wani kaza na uku at-talaqul mudaf ilal mustaqbal at mudaf ilal mustaqbal mutum yace gobe ko ƙarshen watan ramadana zai saki matarsa ko nan da shekara ɗaya ko nan da wata uku ma'ana ya sa lokaci mai zuwa in lokacin ya zo shikenan ya saki matarsa wani shi ake kira at-talaqul mudaf ilal mustaqbal ka dingina saki zuwa ga wani lokaci mai zuwa a nan gaba ko ka jingina saki bisa faruwar wani abu in ka yi kaza ko in ka yi kaza ko in wani ya yi kaza a bakacin aurenta shi ake kira wato al-mu'allaq ala sharti sai munajjal to sannan saki akwai sarihi akwai kina'i akwai wanda zai fito karara ya ce wa matarsa ya sake ta ko ya rabu da ita ko ya sauwaƙe mata bayan wannan lafazin guda uku wanne ne bahaushe yake amfani da shi zai saki matarsa ya ce ya sake ta ya sauwaƙe mata ya na ya to sallame ta saki ne Kalman ya sallame ta sallama ba ta ɗaukan wata ma'ana sai saki amma ya sauwaƙe mata ya sake ta ya rabu da ita wannan yana ɗaukan ma'anan saki ne ƙarara. amma ce tafi gidanku tafi gidanku to wannan zai iya ɗaukan ma'ana biyu da haka ba za a ce saki ba ne sai an tambaye shi tafi gidanku ai miki faɗa. ko tafi gidanku ki gyara halinki ko tafi gidan ku sai na zo ko tafi gidan sai na huce ko tafi gidan sai kin huce ko tafi gidan sai albashin ya samu na wata <laughs> kaga zai dauki ma'ana da yawa da haka wanda ya faɗi wannan sai a ce to me kake ni in haƙi ahliki to wannan yana ɗaukar ma'anoni da yawa sai ya ce saki yake ni. sana akwai kuma raj'i akwai ba'in akwai sakin da kake da dama kome akwai sakin da kuma babu dama komi ita ma bai nuna akwai sugura akwai kubra sana akwai sunni akwai bid'i akwai sakin sunna akwai sakin bid'a na muku bayanin su kusan kashi goma akwai kuma at-talaqur raj'i shine ma juzu ma'hul zawji raddu zawjatihi fi iddatiha min ina isti'nafi aqdin jadidin malamai suka ce abin da ake kira saki raja'i ma'ana sakin da kake da iko ba tare da an sake sabon ɗaurin aure ba matarka ba bata gama idda ba ka ce ka mai da ita to wannan shi ake kira saki raja'i ba tare da an sake sabon ɗaurin aure ba akwai shi alqur'ani akwai a sunna akwai a ijma'in malamai alqur'ani wannan aya wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika mazan su suka fi cancanta su mai da su in aradu islaha da kuma nan hunna bi ma'rufin aw hunna bi ma'rufin as kuma murhu falyuraji'a lokacin da Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda da babansa Sayyidina Umar Allah ya kara musu yarda Abdullahi dan Umar yayo aure sai zama kuma Sayyidina Umar bai gamsu da matar da ɗansa Abdullahi dan Umar ya auro ba sai ce masa ya sake ta shi kuma Abdullahi dan Umar ya ki sake ta da farko saboda haka sai ya zo ya tambayi annabi alaihi salatu wassalam cewa mahaifina umar ya ce in saki matata sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce je ka sake ta abdullahi dan umar ya zo ya sake ta tana al'ada sai kuma dina umar din ya dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba a yin saki a cikin al'ada sai zo ya tambayi annabi alaihi salatu wassalam cewa ya sake ta tana cikin al'ada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace murhu fal yuraji'a ka je ka umarce shi ya mai da ita har sai ta gama wannan jinin da aka sake ta tana yi ta yi tsarki ta kuma yin wani ta yi tsarki to daga nan ne in an daidaita shi kenan ba daidaita ba sai a rabu sannan wacce za a saka sai an duba sharaɗi guda shida wajen kome in sharaɗin nan wasu sharaɗin na korewa ne wasu na tabbatarwa ne amma sai waɗannan abubuwan guda shida sun faru sannan ne ake da ikon yin komai na ɗaya an ta kuna raja'atu ba da tsalaƙin raja'i ya zama sakin wanda ake iya yin kome ne idan ba saki ba ne wanda ake yin kome to ko ka ce kamai da ita ba ta koma ba sana'anta hasular raja'atu ba da dukuli bi zaujatil matar da kake ikon ka mai da ita sai wacce ka aure ta kuka tare amma in ka aure ta ku tare ba ka sake ta to ba magana komai idza qallaqtumul mu'minat idza nakahtumul mu'minat thumma qallaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna فما لكم alayhinna min iddatin ta'tadunha ومتعوهن wasarrihuhunna sarahan Jamila. idan ka ɗaura maka aure da amarya ko budurwa ce ko bazawara sai zama bata tare ba ka sake ta to wannan sakin da kai mata bata tare ba ba za ka ce ka mai da ita ba domin dama sakin an riga an gama shi nan take ma tana iya aure tunda babu inda a cikin wannan wato sakin sannan sharadi na uku ya zama an takuna raja a sana'a fatratul idda ya zama koman an yi shi ne a tsakanin lokacin da shari'a ta amince shi ne daga saki na ɗaya dama an ce sakin sunna ka sake ta tana cikin tsarkin da ba a yi mu'amala aure da ita ba shi ne sakin sunna ko tana da ciki shi sakin mai ciki hatsarinsa saki yayi ka saki mai ciki yayi amma nauyin da zai biyo kanka ya fi ashirin bisa wanda ya zo ya saki mata sun tana da ciki ya ce eh na lissafa masa yake? ce ƙara a fasa gara makalla wani abubuwan da kan lissafa na ce to ta dai yanzu tunda tana da ciki kai za ka ci gaba in kuna ulati hamlin fa amfiku na hatta ya hamla hunna kai za ka ci gaba da daukan ci da sha da sutura da magani har sai ta haihu don kuma ta haihu sai a dawo kuma cinikin shayarwa fa in arda hunna fa atuhunna hunna Allah ce to in ta gama ta haihu ta gama idda yanzu ba ruwanka da ita ba matarka bace amma ga jaririnka sai a zo a yi ciniki a nawa zan shayar maka da shi ta ko matarka ta ba magana ciniki kawai je ta shan nono amma tun da ka sake ta ta gama idda sai ta ce nawa za ka biya ni malamai suka ce a duba kan yaron a duba bakinsa idan mai tsukakken baki ne ya fi tsotso da yawa <laughs> saboda haka sai ke maka kuɗi to kullum dubu biyar to shan nono abu ne mai sauki aka rama kalla walwalidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman saboda aka dubu biyar sau kwana 365 hawlayn kamilayn amma liman arada an yutimma rada wa fisaluhu fi amain dubu biyar kullum na'am a za ta iya ma rage aiki rigi za a yi bayan ta'atartun da lahu ukhra Allah kin ba daidaita ba ko kai ka kasa biya ko ita ta da. Allah ce a nemi wata ta tayar da shi da ce to baiwa Allah yanzu ke kin ce ba ki tayar ba eh kai goma za ka biya abin da suke ba eh to shikenan yanzu a nemo wata mata da take za ta iya shayarwa ko sana'a shayarwa take yi a biya ta ta shayar da yaron kun ga duk matsalar sai da Allah ya warware ta alqur'ani ya san za a samu rigimar ka saki mata ta fushi ta wurgo ma jaririn ka cikin gwa abinka ya kaka shayar kai a baki ya hakuri ta ce kai da ka sake ni na gama idan na ruwa na da kai gwa jaririn ka to yanzu an baka jariri ya zaka yi ki zo mana zo mu ta to mai da ni ta sake sabon daura aure tunda na gama idan ka mai da ni in kana so in shayar da ki in kana so sai ka mai da ita in kuma abu ya riga ya kare cikon na uku ne ka gaba magana mai da ita yanzu sai magana shayarwa kuma ko ta maka sauki ko kai mata sauki a dai samu a daidaita don kada yaron la tudarra walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladi Allah ya ce ka a cuci uba ta hanyar ɗansa ka a cuci ɗa uwa ta hanyar ɗanta a daidaita kowa ɗansa ne kai mahaifi da ita mahaifiya kuma ɗan naku ne ku biyu kai mai ɗaukar nauyi ta zai shayarwa to sai a daidaita don kada wani ya cutu to sannan na hudu an la ta kuna firqatu qabla raj'ati an faskin an faskin aqdin nikah wato kada ya kasance rabuwar kuma an yi ta ne ta hanyar bata auren yanzu kama auren da muka yi bayani jiya mai fata wannan daga sakwato In ga wannan auren ai bata shi zai to wannan bata wanda za a ba zai sa wannan mijin sabo da ya aure ta tana tana mata aure tunda wancan mijin nata ya riga ya mai da ita kafin ta gama idda to wannan mijin ba zai mai da ita ba wannan sakin da aka yi ki na ruguje shi ne fasku ne to kada ya zama irin wannan sakin ne ko kuma irin sakin da wannan ya zo ya samu annabi alaihi salatu wassalam yace ya rasulullah ina da mata wata mata ta shigo ta gan mu tare take ta shayar da mu muna yara wai ta raya annabi alaihi salatu wassalam ya kaifa wa kadila yake je ka ka rabu da ita tunda dai ta ce ta sha da ku kuna yara ka rabu da ita to wannan rabuwa ba za a ce a yi kome ba tunda dama da an san hakan ma ba za a yi auren ba ko mutum ya auri wata da suka sha nono ko wata ta zama ta haramta a gare shi ya aure ta sai aka gano auren aka bata shi to wannan ba magana komai a cikinsa sannan kada ya kasance iwadin kalkul'i ya zama kul'i ne shi dama kul'i ai matar ce ta yi don ta kubuta ya kuma za a mai da ita ba magana mai da ita in ba daidaita aka a sake sabon daurin aure ba amma ba za ka yi komi a cikin auren da matar ce ta nemi a biya ta kuɗi a kulki ba in aka yi kulki shi kenan wato ba ka da ikon kamar da ita sai in kun daidaita sai a zo a sake sabon ɗaurin aure wannan shi ne abin da malamai suka faɗa sannan kuma ya zama ita komen ya zama za ce ba za ka ce in kaza ya faru zan mai da ke ba sai dai ka mai da ita yanzu ko nan da lokaci kaza zan mai da ke kamar da ita yanzu kawai za ka kai yanzu kawai ba za ka raba ta zuwa ga wani abu a gaba ba ba kuma za ka yi abin nan ba sannan raja'a din nan mai da mace tana cikin idda haƙƙi ne namiji ba ya da iko ya rushe shi kamar misali ya ce mata ta ce to za ka sake ni amma ba ka da iko kuma ka mai da ni an kwace ikon koma da wannan ba zai yi ba ko ta ce to shikenan in ka sake ni to sharaɗin in shayar maka da yaro sai in baka da ikon komi wato za ta kwace ikon komi ko shi ya wurgar da ikon komi wannan haƙƙin Allah ne ba shi yake wa bu'unatuhunna a haƙƙu bi raddihinna to da ka ba da za a tasin wannan haƙƙin daga kan miji shi yake da ikon ya maida ita ko kuma yace na sake ki ba magana komi to yana daga baya yana iya zuwa yayi komin ko da yaran sai ba zai ba sai ya kafara haka nan kuma kome yakan iya zama wajibi mutumin da ya saki matarsa tana jinin al'ada in saki na ɗaya ko na biyu ne maza ka umarce shi maza maza ya mai da ita ya maza ya mai da ita wannan wajibi ne ya mai da matar da ya saki tana cikin wato jinin al'ada ko jinin biki ko bayan tsarki an yi mu'amala aure da ita da makamantansu sannan kuma raja'a ba ta buƙatar sabon sadaki wato mai da mata ba sai an ce kawo sadaki ba ba kuma sai waliyin ta yi izini ba ba kuma sai matar ta yarda ba ko ba sai an sake sabon ɗaurin aure ba ba kuma sai an yi siga ba daka wannan raja'a kawai haƙƙi ne a ce kawai an mai da mace shi kenan ta koma in ba ta so sai kuma a shiga babin kul'i to idan mace tana yin idda a nan ne ake samun matsala in tana idda sai kaga an kore ta daga gidan kafin ma ta gama idda ta kwashe kayanta yanzu akwai wani ya sake matar sai ce ki yi ki a gidan abinci da abin sha da sutura da magani har da ma kudin mai da za ki dinga da inji don ki sha fanka duk zan dinga biya hakki gama inda ke da iyanta suka ce ke da ya sake ki dan baki da zuciya ki ci gaba da zama a gidansa kwato kayan ki dawo gidan to wannan Allah ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fashatin mubayyana wannan abin da mutane suke yi ko iyaye ko miji ko ita matar ta yi fushi ta kwashe kayanta bata gama idda ba ko ko miji ya kore ta bata gama idda ba ko iyayenta su je su ɗauko ta a gidan bata gama idda ba to wannan ya saba wa doka Allah ce kakka da su daga gidan kar kuma la'alla Allah ba ba'da zalika amra zamanta a kusa in akwai gyara sai ka ga nan da nan an shirya an daidaita da haka baya halatta ta fita daga gidan ko a fitar da ita sannan lokacin da take idda ciyar da ita yana kanka har sai ta gama idda komai tsawon iddar kai zaka ci gaba da ciyar da ita har sai ta gama inda saki na ɗaya ne da na biyu sannan mutum ya saki matarsa ce zai mai da ita to ya sanar da ita ya mai da ita kamar bai tambayar mu na jiya na sokoto kun ga ya ce ya gaya mata ya gaya ma waliyanta babarta ma an gaya mata amma suke ita bata yadda da wannan koman ba a hakan ne ta karasa iddata wanda tirit ta aure ce ba kuma yadda za ta ta idda a lokacin da mijinta ya ce a mai da ita yasa muka ce matan mijin farko ce to dole ka sanar da mace amma da mutum zai yi shiru ka bari a zuciyarka na mai da ke amma a cikin zuciyata baka gaya kowa ba baka gaya kowa ba ita kai iddata sai al'ada ta ɗaya biyu mai al'ada ce ta gama sai da ta yi aure sai ko mutum ya zo ya ce wallahi mata ta ce to ina hujja ai na mai da ita wa ka gayawa ban gayawa kowa ba inna mal amalu bin niyyah a zuciya ta aka ce ah, to za ka aure ta a zuciya ka ka aure ta ba zuwa kai kace ka ba auren a zuciya ka ne ba zuwa kai ka faɗa ba to in ka sake ta a zuciya ka ka sake ta a'a to in za ka yi komai ma ba a zuciya ka za ka yi faɗa mata za ka yadda ka gaya mata ka sake ta haka za ka gaya mata ka mai da ita amma da mutum zai mata test ya mata test ya mai da ita kamar da ya mata test ya sake ta sai ta ki karanta test din ko ta ki duba ko bata buɗe wayarta ba ko wayarta ta lalace test din amma yana ci sai da ta gama yazo ce ta ke ai na miki test sai ai ban gani ba a ah, sai a duba date na test din lokacin da ya shigo idan ya shigo date din ya nuna kafin ta gama al'adanta ne in mai al'ada ce ko mai haihuwa ko mai watanni to sai a duba sai a mayan masa da matarsa bai on wannan wannan iyaye za su alkali zai yi masu sulhu za su iya shiga su gyara wannan shin matar da mutum ya saka zai za ta iya yin kwalliya mutum ne ya saki matarsa an ce ta zauna a gidan shi ma kuma yana gidan tun da yanzu sun daina haɗa ɗaki kuma ta daina masa girki to ya za ka sake ta sai ma girki sai dan ita ta yi ta kyautatawa amma yanzu babu girkin wajibi a kan sai ya zama za ta iya yin kwalliya in ka zo za ka wuce kwikros kwikros a haka dai har ka huce za ta iya ko ba za ta iya ba sannan kuma kai me ya halatta ka kalla a jikinta shin za ka iya shiga ɗakin da take da yanzu wannan sakin da kai mata wani ɗan ƙaramar rabuwa ce ko ba ƙarasa ba ne an baka dama ne ku shirya to za ka iya shiga ɗakinta malamai suka ce anya kuwa ka a baka ka shiga ɗakin nan in dai ba da niyyar kome ba to ta yaya za ka yi koman suka ce za ta iya masa kwalliya amma wato kada ya wuce a inda niyyar kome ne zai iya ganin kwalliyar kuma zai iya shiga ɗakin amma sai in ya niyyar komawa shi sa maza malikiyar su suna ga in ka saki mace duk wani dokokin ajanabiya kusan rabi ya hau kanka za ka so a gurinsu wannan kwalliyar ma ba za ce maka kwalliyar da za ka shiga ɗakinta ba sai dai ku dinga cross a tsakar gida shin mutumin da ya saki mace tana tsakar ida zai iya ƙara sakinta tana cikin ita kuma ya sake ta ɗaya to kafin ya ce ya mai da ita zai iya ƙara mata ɗaya su malikiya sun ce kwarai. akwai wanda na sani ya fushi ya saki matarsa saki daya take to ina da haƙƙin zauna a gidan kai to na ƙara daya take haba haba yace na ƙara dayan ma wai gidan ne ba ya son ta koma zaka a cikin iddar ya maida yayi biyu to wannan a mazhaban malikiya wannan sakin yayi matarka da take yin idda za ka iya mata kulki za iya li'ani za ka iya sake maimaita mata wani sakin akan wani saki zaka ka iya mata zihari sun ce za iya ila'i duk a kanta zaka suka ce matakka ce don haka shi ne abinda jamhuru suka faɗa amma shekul islam shi yana ganin cewa gaskiya wannan sakin bai kamata a ce saki sai bayan kome ya kamata kuma yin in mace saki matarsa kai mai da ita kai ya sakin sakinta sai bayan ya dawo da ita sannan ne take mahallin yin saki na biyu su kuma sun duba a ai matar ka ce tunda zaka iya mai da ta babu sabon aure sabon daurin aure kenan kai mata saki ya faru wannan sabani na malamai amma dai mu muna kan abin da mazhaban malikiya ta faɗa domin shi ake amfani da shi a kotu idan rigima ta rikice sannan kuma za su iya cin gadon sa zai iya mata wani sakin zai iya zihari zai iya li'ani zai iya ila'i zai iya gadon za ta iya cin gadon sa mutuka tana cikin wannan idda ta talaqu raji'i sannan koman nan ya ake koman ko sun ce bil kauli kace na mai da ci a gonan kararrake na mai da ci na mai da ke na dawo da ke sai ne ba taɓa yin komi a nan mujiya ya faɗa na mai da ke na dawo da ke mun daidaita mun shirya ba komai komai ya wuce kuma za ka iya yi fi'il yanzu wani da ya saki matar dama ɗakinsa ɗaya ta yi ta yi ta kai abin da ta ci kwalliyarta ta yi girkinta ta zuba kayan kamshi a abin din nan ta yi turaren ɗaki ta yi turaren jiki ta yi komai yana fushi sai ta zo ta hau kankar ta kwanta shi kuma sai kwanta a ƙasa wanda yana cikin fushi malam kanshi yana ta dukan mutumin kowa yana da zai ta ji ta a baya kwanci ta ce me ya faru ya ce murginawa ne to kai don Allah ka taba jin murginowa daga daga ƙasa zuwa sama amma sai a murgino daga sama ne a faɗo ƙasa amma shi da yake na so a daidaita sai murgina daga ƙasa ya koma ya koma sama to kaga wannan ya nuna ya nema a daidaita kenan ya dawo amma ba ƙarara ya faɗa ba da akwai kinaya wannan kinaya ce ta ya dawo tunda ya murgino sama kaga an daidaita kenan sannan zai iya zama bilfi'il kuma kamar jima'i da magabatansa sannan wasu malamai suna ga sai mutum ya sa shaida idan mutum ya saki mace ya kafa shaida wa ashidu da wai ajilin minku wani da ya saki matarsa ya zo ya saki matarsa bai sa shaida ba ya maida ta bai sa shaida ba ce ko ka sake ta ba akan sunna ba ka maida ta ba akan sunna ba je kika sa shaida yanzu abin amfanin shaidar shine tayawa ɗaya ya mutu ko kuma ta gama iddar ta yi musun cewa ba ka maida ita ba amfanin shaidar su za su zo gaban kotu ko gaban kwamitin sulhu su ce lalle ya gaya mana gade shi yasa amfanin dek ɗin koman da dek ɗin ɗaurin aure suke da muhimmanci mu masu yin sulhun aure mafi yawa dakin daurin aure yana taimaka mana an samu matsalar ciki wani cikin sai ga kafin wata biyar har an haihu sai a zo ce to ya za a yi da sai mu ce a kawo mana invitation na daurin aure da dakin da aka daura wannan yana taimaka mana wajen gano da cikin aka shigo ko a gidan aka same shi wasu malaman suna ga kafa shaidan nan wajibi ne wasu suna ga mustahabbi ne su ne malikiya ko muna tare da su cewa a tunda istoci sun faru da yawa an yi saki din ba a sa shaidan ba sana idan aka samu saɓani tsakanin miji da mata akan ita take ya mai da ita shi yace bai mai da ita ba wata ce bai mai da ita ba shi yace ya mai da ita to magana da za a ɗauka shine kafin ta gama idda za a ɗauki maganar miji ne amma ya kawo hujja alƙawli ƙawli huma albayyinati ya kawo a ce to kai magana ka ita muka ɗauka amma ka ƙaro shaida kawo shaida idan kuma tana tsakan iddan ne abin ya faru to sai a ɗauki maganarta sai mas'ala ta ƙarshe matsalatul hadari wannan matsalar kwanan can a filin da muke amsa tambayoyi na tambaya mu ilimi wani ya yi min tambaya akan wannan ke malam idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya bai mai da ita ba har ta gama idda kun ga yana iya shigowa a sake ɗaura musu aure to bai shigo an ɗaura musu auren ba sai ta auri wani shi ma wancan sai ya sako ta ta gama idda shi kuma sai ya aure ta to yanzu wannan mijin da ya ratsa ya rushe wancan ɗayan ko ko yanzu ta dawo da wancan ɗayan in ya sake ta yanzu sai a ce biyu in ya kuma a ce uku ko kuma saki biyu ya yi mata bai mai da ita ba har ta gama idda wani ya aure ta wancan ɗin kuma ya sako ta ta gama idda shi ma ya aure ta to ta dawo da saki biyu nan yana nan ko kuwa wancan mijin kamar yadda yake rushe uku ko ya rushe biyu ma ya rushe ɗaya ita ce ake kira mas'alatul hadani in kana karatun fiqh ka ji an ce mas'alatul hadani ba ana nufin mas'alar rushe gida ba ko rushe katanga ba a fatihu a istilahin fuqaha ina ce mas'alatul hadari ana nufin rushe saki daya da rushe saki biyu ga matar da ta aure bayan mijinta ya sake ta saki ɗaya biyu in ta yi aure ta fito ta dawo gidansa ta dawo da waɗancan sakin yanzu in ya mata ɗaya ya zama an an haɗa da waɗancan ya zama uku inda ɗaya ne in ya mace yanzu ya zama biyu in da biyu ne in ya ƙara mace ɗaya ya zama uku to wannan matsalar babu hadisi ne ƙarara a kanta shi yasa saɓani ya faru tsakanin sahabbai amma barin gaya muku adadin waɗanda suka ce yawan sahabban da tabi'ai da mazhabobin da suka ce idan an yi saki na in ta dawo ta dawo da da sakin yana nan wato wancan rabuwar a kanta za a gina lissafi bai rushe ba masu wannan ra'ayi akwai sayyidina Umar akwai Ali bin Abi Talib akwai Imran bin Husayn akwai Abu Hurairata da wasu sahabbai da yawa a cikin tabi'a akwai Sa'id bin Musayyib akwai Al-Hasan al-Basri akwai Sufyan al-Thawri akwai Muhammad bin Hassan akwai Malik bin Anas wato Malikiya kenan akwai Imam Shafi'i akwai Ishaq bin Rahawai akwai Abu Ubaida akwai Abu Thawr a kotar waya daga imamu ahmad kuma shine kaulan ibn munzir wannan dandazan gayyar masu martaba masu girma maɗaukaka su suka tafi akan cewa idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu ta je ta aure ta dawo wannan sakin in ya kuma sakin ta akan su za a ɗora littafi sai bangare na biyu waɗanda suka ce a in dai har wanji zai rushe ɗaya zai rushe uku to bin babu aula ya rushe ɗaya ya rushe biyu za ka so a su in har ta aure ta dawo to yanzu sabon lissafi za amma da kai ne ka ɗaura auren da ita ku gane bambanci wani fa ta aura amma an kai ta aura wani bai ratsa tsakiya ba ta ga wannan lissafi yana nan sabanin akan wani mijin ya zo ya aure ta ba kuma saki uku kai mata ba ɗaya ne ko biyu wani mijin ya aure ta to in ta dawo wancan lissafin tsoho yana nan to masu ganin cewa babu wannan lissafin tsoho akwai abdullahi dan umar akwai abdullahi dan abba akwai malam ababul furasani akwai malam naka'i akwai shiraihul qadi akwai abu hanifa akwai abu yusuf akwai wata ruwaya daga imam ahmad ya za a to ni in ni ne ni a guri na fi zaɓen na farkon na fi gamsuwa da fatuwar ta farkon daga an tambaye ni cewa idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu ba su daidaita ba har ta gama idda ta je wani aure wancan mijin kuma suka rabu ta gama idda wannan mijin ya aure ta in an tambaye ni ni shin wannan sakin na baya ɗaya da na ko na biyu yana nan nika nake yana nan ga madogara ta amma kai in ka ce baya nan ka dogara da wannan sahabbai a babin fatawa ba zan ce maka kayan laifi ba don fatawa ce tsakanin sahabbai tunda har su ma suka saba to kaga ya nuna ba kuma samu hadisi karara da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya yake ga yadda za a yi ba fahimta ce daga alqur'ani zaka zaka dauki kai wanda ka fi gamsuwa da shi saboda abin da ya sa na ɗauki wannan idan mu da muke sulhu sulhun bai yi ba to kotu ake tafiya don an je kotu kuma wannan za a tarar to karan ba da fatawa da wanda an je kotu alkali zai kuɗi bayana da wanda zai yi fatawa a je alkali ya rushe kun ji hikimar da ta sa ni ɗauki wancan ɗin saboda shi ya fi dacewa da shari'a da in an je kotu alƙali zai ce eh wannan fatawar da mala ya muku ko wannan fatawar da aka yi muku ita ce ta dace da abin da ke rubuce a gabana don haka nazartar shi kuma hukuncin alƙali daban fatawa daban ita fatawa in ta maka ka ɗauka in bata maka maka banta shi kuma hukunci ba tambayar ka ake ba za ka zo kotu alƙali ya ce to kai wace mazhaba kake so <laughs> in yanke maka hukunci da ita ba abin da ke hannunsa rubutacce ko shafiya kake ko hambaliya kake ko hanafiya kake ko zahiriya kake ba abin da ya dama alkali. abin da ke gabansa zai maka hukunci ne da ka shi yasa kaka dinga yin fatawa in dai ba hadisi ka samu karara ya saba wannan fatawa ba kakka dinga yin fatawa ta dinga sabawa mazhabar da kake ciki domin nan Najeriya duka malikawa ne zaka ka muna nan yan malikiyan mu in ka ga wata mas'ala mun fita daga malikiya to fatawar sabawa wani hadisi ce karara ko wani kauli rajini to a wannan mas'ala sai mu ce to a wannan mas'alar muna tare da wancan hadisin domin magana annabi sallallahu alaihi wasallam tana kan magana kowa tana sama da magana kowa nan za mu tsaya mas'ala dai ba ta kare ba eh sai hakuri saboda dai haka za a ta tafiya din wannan gurin na gaya muku ba gurin sauri bane ayoyi ne 26 amma ramadan din ba zai ishe mu gaba ɗaya mu fassara waɗannan ayoyi ishirin da shidan ba in dai za mu bi su kaɗan kaɗan wani ɗalibi ya rubuto yana ba da shawara ya ce kamata ne wannan tafsirin da aka yi na bana akan matsala auren nan a mai da shi littafi a rubuce shi ya zama littafi da wannan shawarar za ta yi za ka Allahu akbar Allahu akbar kowa ya je ɗauki guda ɗaya ya rubuta duk abin da aka faɗa ka rubuta kaka tsallake ko kalma ɗaya saboda ba editing za ka yi ba kwafi za ka yi ka rubuta duk abin da aka faɗa in aka gama rubutawa to kuma akwai kwamiti na editing abin da aka maimaita aka maimaita za su cire shi sai a tsara shi sai zama kamar littafi to kaga wannan zai fa'idantar bayan ya kasance sauti wata ran sautin za a neme shi a rasa amma shi littafi zai iya zama cikin abin nan so waɗanda za su ba da sunansu yi wannan aiki na rubutu suna iya samun a dr muhammad lawan ko dr ya kulo ko sauran yan kwamiti su ba da sunansu kowa sai ya ɗauki na rana kaza shi za ka je ka zauna duk abin da ka ji ka rubuta amma banda wurin da aka ce allahu akbar <laughs> iya ni abin da nake faɗa za ka dinga rubuta kai ta rubuta ka samu ko a wayarka sai ka tura ko a wad ko a kwamfuta ko kuma ka rubuta da takarda ko ka kwafa da bairo duk dai ka yi in so sai ka kawo maka har haɗa gaba ɗaya ya haɗu to sai kuma a ba wa ɓangaren editing su kuma ƙwararru ne wajen shirya magana su ga cewa wani abu ne aka maimaita ya so biyar sau goma in yaso sai a rage shi saboda shi littafi daban magana kuma daban sai a tsara shi in yaso insha Allah za a samu wanda zai buga to muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka tuntuɓa harshe ko muka kuskure kuma Allah ya yafe mana kafa ta malam bani da halin fidda kai na mutum goma sai aka bani na mutum goma wasu aka ce ba zan ci ba sai dai na fidda na fidda wa kaina injuwa ai shi fidda kai ko ka bayar ne ko a baka lokacin da baka da hali to ka faɗi daga cikin masu bayyawa ka koma cikin masu masu karɓa so da ka to kai da ka karɓa kuma ka bawa shine an ka karɓa ci za ka yi in an baka ai ba wani za in ka ba wani to kai kuma ya biya za a kenan to me amfanin baka ko a baka ne ko ka bayar to in ka baka da halin da zaka bayar sai ka koma cikin masu karba to da ka yanzu kai halin ka ya nuna kana cikin masu karba ne in an baka sai ka je ka cike da iyalanka kuma in aka ce misali kai ka ba wani shi ma da aka ba sai aka ce ba wani to kaga abin zai ta zagayawa kenan ba san inda zai fada ba kuma so ake a wadatar da mutane su samu abin da za su ci wan sallah a ranar malamai hukuncin wanda ya san gaskiya da za ta taimaki al'umma amma ya ɓoye gaskiya saboda tsaro ko tsoro eh akwai inda ake ɓoye gaskiya idan ka san gaskiya za ta jawo rikici ko ta jawo rigima ba komai aka sani ake faɗa ba ba kuma komai ya taso sai ka tsoma baki ba ba kuma komai ne za ka yi magana ba kamata ya ka san kiman magana ka ka san inda ya kamata ka saka ta ka san kuma cewa in ka faɗi magana matsala za ta ware ba ƙara matsalar za ta yi ba yasa lokacin sahabbai an tashi fitina ta taso sai su ja bakin su shiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana halin fitina ka gan kai magana ƙara wuta za ta yi, ƙara rudu za ta yi, hayaniya za ta ƙara kawowa to sai ka ja bakin ka kai shiru ba kuma wanda ya sai saka kai magana don ba aikin ka kake ba su da wannan yanayi in an shiga yanayi na wannan za ka iya yin saboda tsoron ma za ka iya sa kake magana tsoron za a kashe ka ba ya shiru ba tsoron za a cutar da kai sai ka shiru ka raja mina ha'ifan ya tarafa ya ka shiru an ce ka ce tsoro nake jin kai jarumi ne fa ko duka ja baki ka sau saboda haka akwai yanayi yanayi yanayi akwai yanayi da za ka yi magana akwai yanayi da rashin magana shine magana za ka shi za aka ci wanda imani da Allah da ranar lahira ya faɗa alheri ko ya shiru akwai lokacin da yin magana ya fi shiru akwai lokacin da yin shiru ya fi magana akwai lokacin da magana sai ka lissafa ta sai dina Ali Allah kara masa yarda yake cewa ba za ka gaya wa mutane wata mas'ala da tafi ƙarfin kwakwalansu ba sai ta kasance fitina ga wasu yake kuna so a dinga ƙaryata Allah da manzon in kuna faɗan maganganun da bai kai kwakwalen mutane ba to za ku iya haifar musu da fitina yana na cin sai bukhari shi yasa wani abin shiru ya fi mala idan menene wannan wanda yake cewa idan shi ya kasance guda uku ne ta yi aure za a sake sabon a to ai uku ma ai ba magana uku muke ba dama shi uku dama an yi uku ta aure ai wannan ukun sun rushe sabon lissafi za a kare dama uku ne karshen ai fa in tsallaka ha hmm? fala ta hilu da hatta tanki ha zaujan gai fa in tsallaka ha na biyu fala juna alaihi ma an yi taraja in gwanna an yi kima dalla sadaka Allah ya warware wannan a cikin ayar da muka karanta cewa idan miji na farko ya mata saki na uku to ba ta halatta a gare shi har sai ta yi aure sai sai in kuma ya sake ta yana nufin mijin na biyu in ya sake ta to shi ne take da iko ta koma gidan mijinta amma mun faɗi auren kala nawa ne biyar ne muka ce hudu daga ciki uku daga ciki an yi ittifaki ba za ta koma ba domin auren haɗin baki ne ɗaya daga ciki an yi saɓani ɗaya kuma an yi ittifaki za ta iya komawa mun ba da misali ma wani ustazu da aka sa shi a wannan matsalar gudunmawa ta alat 17,550 daga makarantar zaidu bin sabit 10,000 daga habiba sani mafiyata da uwarta da ita kanta allah ja musu da 25,000 daga baba yusuf 10,000 daga nadiya ko nadiya abdullahi da wannan wani suna ne daga gashi na yadda muka ganya kamar karanta wanda ya ji ba a karanta sunansa daidai ba sai ya hakuri dubu biyar safiyanu muhammad dubu goma daga amina abdurrahman dubu biyar daga jibirin abdulaziz dubu biyar daga wani bawan allah dubu sha biyar daga wasu bayan allah dubu arba'in da uku daga ɗaiɗaiku dubu sha ɗaya ɗari takwas daga ɗaiɗaiku shi ma sai ya da shadda goma goma guda goma sai a tamfa ita ma guda goma daga alhaji baffa mai kamfanin yambeli to allah saka da alheri kayan sallah guda 60 ga marayu maza da matansu daga profesa sadiq umar abubakar profesa allah saka da alheri takalma kafa 60 daga dr abubakar sani abdullahi a ba marayu allah biya musu bukatunsu dr allah saka da alheri mahaifina sai masu adoyi mahaifina da mijina suna cikin halin kakanikayi a fiye mu da addu'a Allah ya warware musu ina da yara mata shida Allah ya ba su mazaje na karai Allah ya fito miki da yadda zaki aure da duk mutumin da tace ko mace ko namiji yace yana da yaya mata a gabansa wallahi ina tausaya masa saboda kana da yaya mata kullun gaban ka faduwa yake kada wani mugu ya zo ya lalata maka sannan kuma in ba mai auren ya zo kana tunanin wa zaka ba ba za ka dawo ba sai ka ba wani wata shida sai dama da ita gida shi yasa sai mun dinga sujjada muna yi wa Allah kuka Allah ka bani ƴaƴa mata a zamanin da mutane kaɗan ne suke da kirki Allah yana roƙonka ka haɗa su da mutanen kirki waɗanda za su riƙe su da amana Allah ka tsare su daga turaye ka kawo musu farmaki Da wanda suke mu malam mutum hudu suna zuwa neman aure na amma kowanne sai ya kawo hannuna hannu zai taɓa ni kore shi to kaga waɗannan wannan ta nuna mutum ne kirkici ta ce sau hudu ba samu ne ba a ba amma kowa zo ko zo da maganar wasa ko zo da zancen banza ce ni ko ba na da da wannan saboda haka kullum ina um, uh, shawartar mata da kansu ba da kofawa kuraye su bata musu rayuwa kuma su gudu su basu Allah ya kawo muku mafita duk wanda yake da ya mace a gabansa yake sanya ya aurar da ita Allah ya kawo mata miji na gari Allah ya tsare mata mutuncinta da tarbiyyarta Allah ya tsare ta daga duk abin da zai bata mata rayuwa ya kawo mata miji na gari ina neman addu'a Allah ya bani me addu'a kuma shekara biyar ina neman aiki a sana addu'a to Allah ya kawo yadda zai an yi kidnapping din dan uwana suna neman miliyan 20 a ce mu da addu'a to Allah ya kawo mafita Allah ya kawo sauki ki ka kidnapping nan. da an ce kuɗi a hannun mutane suna shan wahala kuma tun da aka ce an dawo da kashi din nan kuma zai ziki da nasu ya sake dawo ana musifa ce ba a hannun mutane musifa kudi ya dawo musifa wallahi mai istighfari ba maganan kudi ko rashin kudi ne zai wara matsalar nan ba ko mu koma ga Allah mu istighfari mu tuba mu gyara halayen kun ga da an ce ba kudi muna ta ci ci kudi ya dawo kuma yanki da nasu sun dawo miliyan 20 ina za a samu miliyan 20 kuma hada wani shar'i ce sababi ko ce tsofaffi rabi sababi rabi annan musifa Allah ka mana karshen Allah ka shiga lamarin nan namu Allah yadda kai mana maganin wasu matsaloli da yawa da suka fi karfin mu Allah kai mana maganin ita ma wannan matsalar sauran masu bukatu na alheri duka muna ta wasu bi asma'il lahil husna wa sifatil al'ula Allah ya biya mana dukkan bukatun mu Allah ya tsare mana abinki Allah ya inganta rayuwar mu waɗannan darare masu albarka Allah ta'ala ya sa duk abin da ake raba na alheri a cikin muna da rabo Allah muna roƙonsa afuwarsa da rahamarsa da jin kansa da yake raba Allah ya sa muna da rabo Allah ya mana gam da katar da daren lailatul qadari billa Allah ta'ala annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa na gafaran nan guda uku Allah ya sa mu samu man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah sa muna ciki man qama lailatul qadr imanin wata sabon gufira da mata ƙarfi zami Allah ya sa muna ciki man sama ramadana imanin wata sabon mutum da ma tuka da min zambi Allah ya sa muna ciki Allah ta'ala ji abin da zaka raba na rahama da jin kai da albarka da alkhairi da gafara da shiga aljanna da yafa zunubi da saukar da albarka da jin kai Allah ka sa duk muna ciki subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu